أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna nawa na so ga watan biyar shekarun hijira da da da talatin tara. In Allah ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi sharhu sunna na Imam Albarbahari rahima rahimahullah za mu tashi ne farkon shafi na 92 قال المؤلف Ta'ala الله تعالى والإيمان بنزول isa ابن maryam عليه الصلاة والسلام yana daga cikin aƙida ta sunnati wal jama'a mutum yayi yi imanin cewa annabi isa ɗan maryam zai dawo mana zai sauko kenan yana wuri da allah ya aje shi a sama zai kuma sake sauko da shi wannan yana daga cikin aƙida ta wa'anda suke bin sunna imani da haka yanzu zai sauko wa yaqtulu dajjal kuma zai kashe shi wannan dajjal da muka karanta labarin sa a darasin da ya gabata wa ya yatazawwaju wa yusalli kalfal ƙa’in min ali muhammadin sallallahu alaihi wa zai dawo har ya yi aure sannan zai yi sallah bayan wanda ya tarda a matsayin shugaba a wannan lokaci wanda kuma shi ɗin zurriya ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mutu kuma daga baya shi ma zai rasu shi annabi Isa wa yadfanuhu almuslimuna kuma musulmai za su binne shi su yi masa jana'iza kamar yadda akan yi wa sauran musulmai duka to cikin da aka ambata nan duka ana son mutum ahli sunna ya kudurta shi yayi imani da shi in banda wa ya tazawwaju dinnan shine dai bai inganta ba cewa zai dawo ya aure to shi ne baya da tabbataccen hadisin sa ingantacce kamar yadda malam ya faɗa a gaba cikin sharha an gane ko wa qawluhu fadin sa da yace wal imanu a sharhi ke yin imani bi isa alaihi salatu wassalam imani da saukowar annabi isa alaihi salatu wassalam wa huwa min alamati sa'atil kubra kuma yana daga cikin alamomin alkiyama manya domin akwai ƙananan alamomi na tashin alkiyama akwai kuma manyan alamomi na tashin alkiyama daga cikin manyan alamomin tashin alkiyama akwai dawowar annabi isa alaihi salatu wassalam akwai bijjal nuzuluhu ya minas sama saukowa da aka ce zai yi daga sama ne li'anna Allah rafa'ahu domin Allah ya riga ya ɗaga shi lamma aradar yahudu qatlahu lokacin da yahudawa suka yi nufin kashe shi sanda Yahudawa suka yi niyyar kashe annabi Isa alaihi salatu wassalam sai Allah ya ɗaga kayansa. Yanda abun ya faru malam ya ce wa ja'u ilaihi sun zo wajensa ne liyu ba shi don su ainihin fuskanci kisansa sun zo musamman don su kashe shi. wa salabahu kuma su tsire shi ma'ana su gicciye shi su yi kurosin ɗinsa su kashe shi su ɗaga shi su bankare shi haka suka yi niyyar yi wa dakalu alaihi sai suka shigo gidan da yake ko filin gurin da yake rafahu allahu min baini aidihim wa hum la yashkurun sai Allah ya dauke shi gabansu ya yi sama da shi ba su sani ba ba su ji a jikinsu ba ba su gani ba Allah ya ɗauke shi a gabansu ya yi sama da shi wa alƙa hau sai Allah ya jefa kamarsa a larajulin a kan wani sai aka jefa kamannin annabi isa alaihi salatu wassalam a jikin wani daga cikin su Yahudawa. Kuwallazi dallahum alaihi aka ce shi ne wanda ya nuna musu yana nan gidan. Da aka zo ana nemansa sai shi ne ke cewa yana nan, ku zo mu je, yana nan. Shi ya fara shiga. Yana shiga ya duba, ya duba Allah ya ɗaga shi, bai gan shi ba, ya rufe musu ido ba sa ganin shi. yana juyowa na ce musu da ku nan yake ba sai kawai suka ga ai shi din ne. Allah ya juye kamanninsa ya maida shi surar annabi Isa kawai sai zaka fada shi da gugu yana cewa ni ne bai ce ai dama kai din muke nema su suna ganin kawai annabi Isa ne shi kuma yana ce musu ni ne bai ce ai dama kai din muke nema suka kashe shi suka bankare shi kamar yadda kuke ganin suna nunawa cross din ai ba annabi isan ne suka kashe ba shaidanin da ya nuna musu inda annabi isan yake ne sai Allah ya maida surar annabi isa a jikinsa sai aka kashe shi shi aka bankare shi kamar yadda Allah ya tabbatar mana a Qur'ani a faqatalu zalika ar-rajul suka kashe wannan mutum yazunnuna anna annal masiha yazunnuna annahu al-masih suna tsammanin shi ne Aisa almasihu, ashe ba Yahude ne ɗan uwansu suka kashe, walai sahuwa, amma shi din ba shi ba ne, ta'ala, Allah ya ce wa ma ƙataluhu, wa ma salabuhu, walakin shubbi halahu. Ba su kashe annabi Isa ba, ba su kuma gicce annabi Isa ba, walakin shubbi halahu, sai dai an kamanta musu shi ne. an sa musu kamanninsa a jikin ɗaya daga cikin ‘yan uwansu sun kuma kashe, amma ba shi ba ne. Wa alƙallahu Abu ala hadar rajul, Allah ya jefa kamannin annabi Isa a jikin wannan mutumin, a wannan ƙaulin kenan. Kila a wani ƙauli aka ce, oh, li'anna hadha ar-rajul aka ce wannan mutumin huwa allazi dallahum alaihi ko a wannan ƙaulin kenan wannan mutumin da ya nuna musu inda yake ne fa alqahu Allah haka ne ko ba ba Allah sai Allah ya yi masa hukuba sakamakon sa sai Allah ya maida masa kainin a kansa wakila wani kauli aka ce innahu min atba'i Isa wanda aka kashe din ɗaya ne daga cikin mabiyansa minar hawariyina daga cikin hawariyawa sahabbansa qala lahu isa alaihi salatu wassalam lokacin da annabi isa ya ji sun hado an gaya sun zo suna ta tura kofa kawawa kawawa yace to waye ne daga cikin ku za a jefa masa kamanni na bayan an daga ni shi kuma a kashe shi su ga kamanni suka kashe ranar tashin alkiyama sakamakon sai zan gidan aljanna sai ɗaya daga cikin ɗalibansa ya ce shi a sa masa kamanninsa shi a kashe a madadinsa ya ce sayulka alaika shibhi za a sa maka kamannina wata kunu lakal janna sai ya zama sakamakonka gidan aljanna fasabarar rajulu sai wannan mutumin ya ce ya yarda ya yi haƙuri ya daure a ah, wata ƙabbala haza shabu ya karbi wannan kama na annabi isa alaihi salam wal qatla ya yarda kuma a kashe shi was salba ya yarda a gicciye shi li'annahu yuridu aljannata bidhalika domin yana son aljanna ne da hakan saboda soyayyarsa da annabi isa da kuma ƙaunarsa da yake yi wa aljanna sai ya yarda akan a maida masa surar annabi isa shi a kama shi a kashe a gicciye Amadadin madadin annabi isa shi kuma a ɗaga shi to ala kulli halin dai ko ya zamba yahudin ne aka kashe ko kuma ɗaya ne daga cikin sahabbansa amma shi din Allah ya ce bal rafahu Allahu ilayhi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum Allah ya ce ba a kashe shi ba ba a gicciye shi ba amma an kamanta wa masu kisan shi an kamanta musu shi sun kashe sun kuma gicciye suna ta rataye kuros ɗin a madadin wai isa ne ba shi ba shi kam yana can Allah ya ɗaga shi sama kuma zai dawo da shi ranar da ya dawo kuma duk wanda bai yi imani irin wanda ya karantar ba zai gane kuskuren sarannan sai annabi isan ya dawo za a gane mabiyan annabi isa na gaske yawwa duk masu ƙaryar annabi isa ranar da ya dawo za su gane kurinsu don annabi isa alaihi salatu wassalam ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana son sa kuma ya yi albishir cewa zai zo kuma ya ba da umarnin a yi imani da shi ran da ya dawo bakai ya tarda ka kai makiyin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to ka sani ba kwa tare ba kwa tare kuma in ya dawo kana da aƙidar an kashe shi an gicciye shi ya ba da jini don fansarka, to ka sani zai zo ya same ka matsayin makareci don Allah ya ce shi ba kashe shi ba kuma ba gicciye shi ba ba a ɗaure shi da waya mai tsini ba duk ƙarya ne wani ne kawai aka wa a madadinsa amma shi Allah ya kare shi ya fi ƙarfin amar haka wannan wulaƙanci daga shi sai bente wannan ya annabin Allah mursali ya wuce wannan wulakanci wulakanci ne ake yi wa annabi Isa kaga an nuna hotonsa fa daga shi sai bente fa an nannade shi da wayoyi masu tsini wai an bankare shi wai an kashe saboda wai ya yi fansar jininsu wannan wulakanci kuke wa annabin Allah Allah ya gaya mana mukam da muke da littafin Allah a hannunmu ya ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba bal rafa'ahu Allah ilaihi. Allah daga kayansa yayi kuma yana can Allah ya aje shi a inda ya ga dama kuma sai ranar da ya ga dama kuma zai sake saukowa kuma zo ya hukunci na adalci kuma da littafin Qur'ani Allah ya taimake Kauluhu yanzilu da yake bayan ya sauko zai sauko wa yaktulu dajjal zai kashe dajjal kasan dajjal yana nan mahadi na nan a lokacin da annabi isa zai sauko ko to zai zo ya tar da mahadi yana ta ma ana gwagwarmaya da mutanen dajjal da mutanen mahadi masu imani da mutanen dajjal kafurai to annabi isa zai sauko zai shiga cikin tawagar mahadi mahadi kuma zurriyar zai fito ne daga tsazon hassan ɗan aliyu bin abi talib yana daga cikin alul baiti rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi zai zo kuma ya goyi bayan wannan tawaga ta mahadi a ciki zai shiga ayi wannan gwagwarmaya shine ma zai kashe dijjal da hannunsa fayaktulu dajjal zai kashe dajjal ya qtulu dajjal bi babiluddin don idan ya ji labarin annabi Isa almasihu ya zo zai kama hanyar tsira yi ta ƙoƙarin gudu ya bi shi wani wuri da ake ce da shi babu lud anan zai iske shi in ya gan shi zai yi ta ya yi tarawar tsoro yana narkewa yana narkewa kamar yanda ƙanƙara take narkewa kamar yadda gishiri yake zamewa idan an sa masa ruwa har ya iso kansa ya taka masa mashi sai ya kashe shi a babulun wa huwa makanun wuri ne sananne bayan an baro baitul maqdisi yankin Falasɗin a wurin wurin yake ka san yanzu haka nan gwagwarmayar take ko yahudawa nan suka kama suka yi cibiyarsu to lokaci na zuwa da za su ci ƙaniyarsu an gane ko lokaci na tafi a ya tulubu isa Ibnu maryam alaihi yadlubu Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalamu dajjala annabi Isa zai yi ta neman dajjal fa idza ra'ahu idan ya hango shi zaba sai kaga yana narkewa kama yazo milhu kamar yanda gishiri ke narkewa fil ma'i cikin ruwa summa yadnu minhu sai ya kusanto shi fa yadribuhu bi harbatihi sai ya caka masa wannan mashi nasa fa yaqtuluhu sai ya kashe shi shikenan maganar dajjal ta kare qauluhu fadin sa shi imamul barbahari da yake wa yatazawwaju wa yusalli kal falqa'im min ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam zai dawo har yayi aure kuma zai yi sallah amma a matsayin mamu bayan mahadi zai zama mamu a bayan mahadi mahadi shine liman shine alqa'id din min ali muhammadi jagora qa'id komanda na askarawan musulunci a wannan lokaci daga cikin alubaiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace qauluhu ya ja jaa fi ba'd asari. Ya yazo a cikin wa’yansu asar cewa zai zo yayi aure lakin na hulam yasbut sai dai wannan magana ba ta tabbata ba an gane ko amma annahu yusalli kalfal mahdi fa hadha sabitun amma batun zai zo yayi sallah bayan mahdi mahdi a matsayin liman shi a matsayin mamu wannan kam haka yake wannan sabitun tabbatacce ne ya tulubu minhul Mahdi don idan ya zo din mahadi zai nema an yi salliya bil na ya zo ya jagoranci musulmai mana mahadin zai ba shi limanci ya ce bismillah ka zo ka karba don matsayinka ya fi nawa li'annahu yanzilu waqta salati fajiri don zai sauko lokacin sallar asubahi zai sauko lokacin da aka yi gab da za a yi sallar asuba zai taho tsakanin mala'iku yana dafe da fuka-fukan mala'iku ta dama da hauni, da alwalarsa zai sauko, in ya ɗaga kai ruwan alwala na bin gemunsa na sauka in ya sunkuya ma haka, za su zo su aje shi a wannan wuri. Sai mahadi in ya gan shi sai ce, A, bismillah, to ka yi mana tsalla mana ce, A, bismillah, ka yi limanci. Sai shiga sahu cikin mamu. sai a yi wannan sallah ta asuba ita ce sallarsa ta farko bayan dawowarsa shi annabi isa alaihi salatu wassalam kuma ya same ka kai bakka sallah kuma ka ce kai na isa ne ƙariya kake isa namu ne annabi isa namu ne mu kuma naka ne mu masoyansa ne shi namu ne kuma muna tare ko ya dawo kurinmu zai fara sauka a masallaci a yi sallar asubahi da shi. Don haka in kar ka san sonsa kake da gaske, to ka masalla tun wuri kafin ya zo. Ana ganewa? Yawwa. Wal muslimu na musulmai a lokacin mujtami'una lis-salati sun taru don jiran liman ay sallah fa lugumin minhu mahdi an yusalli bil muslimina sai mahdi ya nemi yayi wa mutane sallah mana fa yaqulu isa Almasihu, sai ya ce na. a kasan mutanen kware su ba girma ne ya dame su ba ba su da girman kai ga tawazu sai ce la ba ba'dukum li ba'din a'imma sashen ku shine lima su ne limaman sashi yawwa don haka ci gaba da limancinka sashenku shine limani ga sashi ko kuma shine limamai ga sashi fayusalli sai yayi sallah kalfal mahdi bayan mahdi mahdi na gaba a matsayin imam Allah ya taimake mu kuma taɓewar ba ta da wuya mahadin na iya zuwa a ce wani ɗan zamani ya zo he mu kishi wallahi in Allah bai taimake mu ba shi yasa duk malamin da yazo yana kiran ka littafin Allah sunnar manzon Allah in maza maza ka bi shi wallahi wata ran in kai wasa mahadi zai zo ka kishi don mahadi zai zo da Qur'ani da hadisi yake aiki mahadi baya kame kame قال رسول الله صلى sallallahu alaihi وسلم don haka kada ka kuskura kana ƙaryata kitabu was sunna wata rana zaka tsinci kanka gefe can ga mahadi a can da jama'ar musulmai annabi Isa ya zo cikin tawagar mahadi kai kuma kana waccan tawagar kana nan kana huci dijjal ya jaka wallahi don kafin annabi isa ya zo kafin mahadi ya zo dijjal zai turo wakilansa ya yi ta farfaganda ya ja mutane don shi dijjal yana da abubuwan ban sha'awa yana da abubuwan ban gaye kun gane ko mutane sai son daɗi da ban ƙaye ya shiga ransu da son duniya shi kenan kawai sai mahadi ya bayyana dijjal babban ya bayyana Ayi ta gwagwarmaya tsakanin dijjal da mabiyansa da mahadi da mabiyansa ana cikin haka sai annabi isa kuma ya diro kuma sai ya sauka a yi sallar asubahi kuma a yi shirye-shiryen yadda za a yi kuma ci gaba da gwagwarmaya to yaya idan ya sauko ya same ka baka cikin tawagar mahadi eh dijjal ɗin da kake tinkawo shi kansa in ya ji labarin sa gudu zai Allah ya kare mu hatta itace a wannan lokacin dutse icce ciyawa fallasa kafiri take ba yahude in yazo ya buya sai ya ce musulmi zo ga arne baya na kashe shi ya buya nan gaskiya ce ta riga ta gama bayyana a lokacin sai itaciya guda ɗaya muguwa ita tana nan itaciyar yahudawa ce yanzu in ka je wajejensu ita suke ta dasawa saboda an ce ita za ta rufa musu asiri yanzu aka yin kaje za ka samu suna ta daddasa ta saboda ita ne kawai za su goya bayan ta dai shuru amma kowace bushiya har ne ya goya zai ce gaba hude, zo nan zo musulmi sai ku zagaye wata nan gashi ya goya kashe shi ko dutse har ne ya goya ba sai eh, dutsen ya ce musulmai ku zo ga wani har ne ya goya bayan ni ban boye har ne ban boye har ne sai wannan itaciyar ita ce kawai ita tasu ce arniyar itaciya ke Allah ya kare mu to wallahi ka tsoraci bin farfaganda mutum yana kira zuwa ga littafin Allah sunar manzon Allah a maka ra'ayi kace kai baka so kai zaka bi wani ko wani ko wasu abubuwa da haka in kai wasa wallahi za ka ki gaskiya ƙarara. domin ita gaskiya sarari take mutum ne yake maka qur'ani yake maka hadisi shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai kace a'a sai an yi doriya hmm? to ina mai tabbatar muku ba abun mamaki bane wata rana mahadi yazo kaji mutum bai son shi ko kaji mutum kawai yana kinsa ko kuma a ce ga mahadi na taro yana wazi kaji zuwa ka ba abun mamaki ba ne don kai ba ka son a ce ƙala Allah ƙala Rasulullah ƙasa ne a ce kitabu wa sunna ƙura'ani da hadisi ba ka so saboda ai mutanenmu duk ba sa son abun kuma ni yanzu in zo malamanmu nan fa su ne manya gashi kuma sun ce wannan abun bai da kyau to yaya kuma to shi dijjal dama ba manya manya yake bi tukunna ya ba kadi kai don manya suna da kyau kai kuma wani abu ne eh idan har shaidan bai samu manya ba tafiyar za ta yi kyau ne baka san cewa halakakken malami ɗaya ya fi jahilai dubu halakakku ba gun shaidan shaidan ya fi ji da shi shi kadai in ya halaka malami ɗaya in ya kangare shaidan ya fi ji da shi akan a ce mutum dubu batattu aikin banza ne mutum dubu don malami ɗaya in ya zo ya yi shela ɗaya lacca ɗaya zai yi kawai sai samu mutum miliyon jahili ba me za ka gaya min bika na barko ba ka da kosisi na biyu ba ka da ilimi eh to me za ka gaya min har in bika amma malami mai dukiya in ya bata yana iya ɓadda wasu mai mulki in ya bata yana iya ɓadda wasu don mai mulki yana iya tirsa ku in imanin ku bai da yawa saboda gudun wahala sai ku bi shi mai dukiya yana iya hallaka ku saboda kuɗi mai ilimi kuma ya ja hankalinku da ƙarairayi sai ya ɓuya bayan ƙarya ya ɓuya bayan gaskiya ko don ya yi tallan ƙarya an gane wannan kuma ya kaga an bi sau jahilifa don haka dama ai kai kana cewa wai to ya za a yi haka ne su malam wannan nan anya to kuma a ce su ma suna yi kuma a ce ba kyau yi haka ne abun yake dama dama duk inda Allah ya yi niyyar ɓadda guri to majiya daɗin gurin za a fara katarwa wai za a radna an nuhulika qaryatan amarna mutrafiha ko wa fasa fiha fa haƙƙa alaiha alqawlu wa dammarnaha tadmira idan muna son hallaka wata alƙarya sai mu ja hankalin manyan wurin malamai masu mulki majiya daɗi masu dukiyoyi idan muka samu wasu daga cikinsu muka karkatar to shi kenan kuma su kuma sai mabiya sai su bi su kaga sai mu samu da yawa in aka samu malami ɗaya zai ja tawaga mai kudi zai ja tawaga mai mulki zai ja tawaga in an hada an samu tawagogi to haka Allah ya ce in aka yi niyyar gari zai ɓaci to manyan ne za su ɓaci su fara ce muku kiɗa ba laifi kiɗa ba laifi ku sha kiɗan ku ku more ku yi waka ku ku more ku hada tawaga mazanku da matanku da yan matanku ku tafi zagaye yanda dujjal yake yi Shi kenan sai ka kaga ana tabi to ai malam ya ce halal ne kai kuma awa malam ma ya ce mana halal ne hmm? to annabi isa yana tafi mahadi kuma yana tafi raba gardama kenan a lokacin ne za a gane wannan ashe abawa ce ba gare ba an gane? Allah ce walƙa'imu wanda aka ce wayu salli khalfal qa'imi min ali muhammadin waye alqa'imu din huwa almahdi shine mahdi sunansa muhammad ibn abdullahi sunansa kenan ismuhu ka ismu rasulillah sallallahu alaihi wa wa sallam kaga sunan annabi ma kenan muhammad ibn abdullahi shi ma mahadi sunansa Muhammad ibn Abdullahi. Ismu abihi ka ismu abi Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Sunansa irin sunan annabi Muhammad, Muhammadu sunan shi. Sunan babansa irin sunan baban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, Abdullahi. Wa huwa min baitil Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. shi yana daga cikin zurriyar gidan Hassan ɗan Aliyu. Kenan haular manzon Allah ne, sallallahu Alaihi wasallam. Ƙalu, malamai suka ce alhikimatu, hikimar da ta sa mahadi ya fito cikin zurriyar Hassan. ‘Yan shiya suke suna cewa cikin zurriyar husaini yake fitowa, ko? ahli sunna kuma an tafi akan cewa zurriyar hasan ne an gane wannan hikimar da ta sa aka ce ya zurriyar hasan ne wallahu alamu amma fa ba tabbas Allah shi an masani annal hasan domin shi hasan radiyallahu ta'ala anhu lamma tanazala ala alal khilafati lokacin da ya sauka da kansa akan khalifanci domin shi aka nada khalifa ga masu goyon bayan aliyu masu goyon mu'awiya kuma suna goyon mu'awiya a wancan lokaci dogon tarihi ne mara daɗi ba shi zamu ba an gane ko shi hassan sai ce shi a gaya wa mu'awiya ya sauka ya bar masa kalifanci ya haɗa duka domin an raba jama'a wayannan suna goyon bayan Aliyu, wayancan suna goyon bayan Muawiya, Aliyu ya yi shahada, Hassan aka dora shi a matsayin babansa, to shi sai ya ce to a gaya wa mu'awiyar shi ya sauka jama'arsa duk masu goyon bayansa su koma su goyi bayan mu'awiyar a yi shugaba ɗaya ya kamata da a ce hassan ne zai kire a yi tun da shi ne jikan annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi din sai ya sauka ya ce ya bar wa mu'awiyar duk mabiyansa su bi ba mu'awiyar a daina zubar da jinin musulmai musulmai su yi fada da musulmai a bari shi ya sauka ya barwa muawiya daga nan sai shugabanci ya koma hannun muawiya ne sai Allah ya yi masa alkawarin toko mahadin da za a yi a zuriyarka zai fita shugabancin zai dawo haularka za a yi mahadi shugaba na duk duniya a ƙarshen duniya wanda lokaci ne daga shi sai tashin alkiyama a zuriyarka zai fito cikin zuriyar Hassan mahadi zai bayyana Muhammad ibn Abdullahi an gane aka ce shine wannan sakamakon da aka yi masa kenan za a ba shi shugabanci a gaba daga cikin zuriyarsa shine wannan mahadi da muke magana a akan lamma tanazala saboda ya sauka anil khilafati li muawiya ya sauka ya barwa muawiya min ajali ne dima'il Musulmina. don saboda ya kare zubar jinin musulmai a akramahullahu sai Allah ya karrama shi waje alal mahadiya ya sanya mahadi da ake magana a kansa min zurriyati sai ya zama cikin zurriyar sai ki wa ya mutu wa yadfinuhu musulmuna. aka ce annabi Isa zai zo duniya zai sauko sararin duniya kuma zai mutu kuma a masa jana'iza a binne shi a kabari jana'iza irin ta musulmi ba a faci za a sashi ba a gina kabarinsa irin kabarin musulmai za a yi shi domin cikin musulmai zai sauko wa yadfanuhul muslimuna musulmai ne kuma za su binne shi hadha fil qur'ani qala Allah ta'ala wannan ya tabbata qur'ani ba wai an ɗaga shi kenan shi baya ɗanɗanar mutuwa ba a kowa ya mutu shi ma zai mutu fa in min ahlil kitabi illa la bihi qabla mauti kowanne daga cikin ahlil kitabi sai ya yi imani da shi kafin ya mutu wallahi a kwana a tashi rana da zai zo sai mutum ya yi imani kuma imanin bai da amfani illa la yu'minunna nabihi qabla mautihi kafin mutuwarsa sai an yi imani da shi an yadda cewa eh lallai manzon Allah bawan Allah ne shi manzon Allah ne shi kuma musulmi ne to amma kuma lokaci ya kure sanda imanin bai da amfani waɗansu suka ce babu wani daga cikin alul kitabi yahudu ko nasara in mutuwarsa ta zo kafin ya mutu sai ya yi imani da annabi isa sanda kuma imanin bai da amfani illa la yuminun nabihi kabla mauti kowanne kafin ya mutu sai an nuna mar hanyar da kabi ba ta annabi isa bace ka ga hanyar annabi isa kuma yayi imani sanda imanin kuma ba zai mara amfani ba kowa daga cikin masu iddiyayin isa kafin ya mutu sai ya yi imani da annabi isa sannan kuma imanin bai da amfani wa ma ja'alna li basharin min qablikal khudda ai ba mu taba sanya wa wani mutum sararin dawwama ba kafin zuwanka ya rasulullah balle kai balle mabiya baya na na to to kafin nan ko na baro wani a baya to fa huwa ya mutu kama ya mutu kullum bashar annabi isa zai zo ya rasu a yi jana'izarsa kamar yadda kowane ɗan adam zai rasu a yi jana'izarsa wa ma ji Allah li basharin min kablikal hulda Allah ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ba mu sanya wa wani mutum kafin kai ba alkawarin dawwama ba wanda muka yanka wa sarari na dawwama kafin kai haka kuma kai ma ba za ka dawwama ba haka kuma wani daga baya ba zai zo ya dawwama ba a afayin mitta yanzu su kafirai da suke burin ka mutu ya rasulullah yanzu in ka mutu fahum khaliduna su za su dawwama ne yanzu wani yana nan in ka matsamar ka matsamar sai ya ce bari a yi dabarar da za a yi kawai a kashe shi ko a tura masu kashewa a yi ta shawarwari yadda za a yi a kashe ka to in aka kashe shi mai kashewan zai dawwama ne afa in mitta in ka mutu kai fahum su ɗin kam khaliduna masu dawwama ne duk kowa da komi sai an tattara an je an haɗu gaban Allah don haka fa huwa ya mutu alaihi salatu wassalam shi ma annabi isa zai zo ya rasu fi ake umrihi a ƙarshen rayuwarsa allazi katabahu Allahu lahu wanda Allah ya rubuta masa wa yadfinu almuslimuna musulmai su bunne shi kama yadfinuna mautahum kamar yanda suke bunne mamatansu an gane ko Allah ya ganar da mu qala almuallifu rahimahullahu ta'ala wal imanu bi annal imana qawlun wa amalun wa niyyatun wa isaba na oh to lokaci ya tafi zo to shi shikenan sai mu tsaya a wurin kenan to shi shikenan ragowar in akwai tambaya sai a yi in akwai tambaya sai a ciki da filin na'am eh. zai sauka daidai da yanayin halittar mutane eh amma zai sauka a kyakkyawan mutum mai sura kamar yadda yake eh annabi sa haka zai sauko eh daga can ne zai sauka eh na'am eh ai lokaci ya gure an gama a lokacin eh ai ayin har mutum ya kuskura annabi isa ya zo ya same shi yana biye da dijjal tawaga tara rabu lokacin kai kawai gwagwarmaya ne na'am amma yana da aƙidar cewa ya yadda cewa akwai maye har ma ya kira su kuma yin akwai ya kama shi mm-hmm. to yanzu irin wannan za a bi sallah kuma limami ne dai yana da irin zai mota irin da ya ne a irin fasikanci to kila ilimin sa din bai da zurfi zai yi wahala a ce yana da ilimi sosai kuma ya ce a kirawo boka wai ya zo ya yi wa ‘yarsa girka kuma liman har ma kana ta babar ya cancanci liman ko bai cancanta ba ai wannan ma bai kamata ma har a tsaya ta baba ba liman ne wai wai har ya nemi mai girka wai mu ba maye eh limancin ma ji na gari na juma'a wai kuma wai ya nemi boka mai ya kama yasa kana ma ana asara sallah ko ya yi sallah ko ya shi sauki A'a masallatan juma'a da yawa a ce dai liman gumboka wai an maye ya kama yasa to wannan yaushe ma cancanci zama liman Allah ya ya yi kaka da ya kama sai ya ci karatu baya kuma zan iya yin a idan liman bai yi wannan addu'a ta buɗe sallah ba bai hana ka bishi. kuma yanayin da liman ya yi sallah da haka za ka bi shi ka gane ko in ya soma karatu yanzu aikin ka shauraron karatu ka fahimta za ka shaurari karatu ne ba za ka tsaya ka kama wasu addu'o'i ba yauwa kuma wannan ba zai hana ka bi liman sallah ba don bai yi wannan ba domin a lokacin ma sahabbai da yawa wa'yansu ana sallah ba su san da wannan addu'ar ba sai daga baya shi ma wannan ƙwanƙwancewa ya dage da ya rasu ni kan shirun da kake mai kake cewa sannan ya gaya ma sannan aka ci gaba da gaya wa sauran don a nuna maka hakan din mustahabbi ka gane yawa bai hana abi liman sallah don baya wannan addu'a ta buɗe sallah Allah ya taimake mu وهم me tambayi tambayar ka tukun kafin ya gane jambani na eh eh yadda malamai suke cewa sannan wani shi limami ne amma ba zai sallatawa ba Hmm. amma saboda an ce a yi biyayya to a hadisi hmm. to kai idan gari su haka yake kana hmm. da mutum zuwa wani wajen juma'a sai ka samu wani yanzu wanda baka samu wani ba Haka ka iya hakura shi ka bi shi ba ya tallatawa amma fa zuwa cikin A'a, aƙida idan shi liman bai yarda da wannan abun ba, kuma yana yin sallah daidai, kuma bai amince da hakan ba, idan ka bi shi sallah ba matsala. ka gane ko yana ta'iyya ne saboda in da yi ba watakila ko akwai abubuwa da suke faruwa sai ya haƙura hakan amma shi bai yi to amma dai ka san akwai matsala ko domin shi ne jagora shi ya kamata ya fito fili ya gaya wa mutane kaza ba kyau kaza mai kyau ne sai ya dawo yanzu shi bi yake yi ba samu matsala ba yaushe duniya za ta yi kyau kasan duniya ba za ta yi kyau ba to ala kulli halin in babu wani wuri sai ka bishi shi sallar haka tun da shi din bai yi imani da abun ba kuma bai yi sai ka bi amma in akwai wani wanda shi yana da aƙida mai kyau sannan kuma yana faɗa wa mutane gaskiya a wa'azinsa da shauransu to sai ka bi shi ya fi to in babu kuma sai ka lallaba da wani ne yawwa bari sai mun fita bari sai mun fita sai mu shi ko tun da darasin da ya wuce ne eh, na'am tun da yanzu tambayoyi ne na na'am eh in ya ce assalamu alaikum sai ka ce masa assalamu alaikum ah antonia yau lafiya lafiya ga ba matsala eh, eh. kai ma ka ce masa assalamu alaikum kar ka ce wa alaikum salam ka ce assalamu alaikum ya ce maka wa assalamu alaikum ana zaman lafiya a da shi ko eh. aminci ya tabbatar maka to kai ma aminci daga waje na tabbatar maka wancan aminci naku da kuke jefa wa junanku daga Allah na neman darar salam ba shi ba ne wannan zaman lafiya tsakanina da kai a zaman lafiya tsakanina da kai shi kenan eh wannan babu matsala a ciki Ta gane ko yawwa ne kamar yadda mai iziya yace ka amsa masa biduni wawin amma kar ka sa wa'u. assalamu alaikum in abdullahi ne ya zaka ce wa alaikum salam shi ma amma shi wancan ya kace assalamu alaikum irin wannan amincin da ya zo maka da shi to kai ma ka je masa da irin shi ka gane kaga shi dai amincin da yake jefa maka shi ma bai zo da niyyar cutar da kai ba to kace ni ma ban da niyyar cutar da kai ba shikenan ba ba ni da niyyar cutar da kai to ni ma ba ni da niyyar cutar da kai me ya saura salaman salama zaman lafiya zaman lafiya me ya saura yawwa babu matsala wannan ba wai ka yi ridda bane don ka amsa masa amma shi malam mai iziya ya ce biduni wawe karka sawawo eh wa alaikum assalam wa rahmatullahi Yeah? Hmm. mu samu arna. Eh. Za mu iya ce assalamu alaikum. A'a. Wannan kuma ya saba wa ka'idar zama, su ne suke wannan munafurcin, kai musulmi ba aje ka a matsayin munafuki ba. Don kuna zaune wuri ɗaya da su, ai akwai zaman lafiya, to ya za ka yi tafi musu fatan makami a kansu. Eh? Ai akwai a yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninka da shi, ko? yanzu kana da makwabci ba musulmi bane kai ba musulmi ba ba mamaki wata rana ma wani taimakon da zai ma wani musulmi yana nesa kafin ya zo ya taimaka masa kai ma akwai taimakon da za ka yi mishi kafin dan uwansa wanda ba musulmin ya zo ba kai ka taimaka masa wannan duniyar musulunci da kuma ainihin addinin musulunci ya amince da irin wannan zama na zaman lafiya tsakaninka da wanda kuke tare musulmi ko wanda ba musulmi ba shi yasa har hadisi ya tanada masa haƙƙoƙin makwabtaka akwai wanda yake da haƙƙi guda ko kaga shine wanda ba musulmi ba yana da haƙƙin makwabtaka tsakaninka da shi ba za ka cutar da shi ba ai in ka cutar da shi kuma ka saba wa ka'idar addininka haka kawai don ba addinin ku ɗaya ba don baya sallah ka fada shi ba tare da wata ka'ida da tace kai ba ka cutar da shi ko ka nufe shi da sharri wannan ko musulunci bai son haka don annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da wayanda ba musulman ba kuma bai cutar da su ba sai da suka cutar da shi ya rama ka gane yawa haka addinin mu ya tanada mana komi muna yin sa da tsari ba ma fada mutum haka kawai don zalunci sai dai jahilan cikin mu wanda ba su san addini ba ka fahimta ko a wannan ba haka bane kana barka da yau a lafiya lafiya kalau shikenan don kai ba za ka fara masa da wannan kalma da kake amfani da ita wajen yan uwa ba ko sai ka ce ah, barka da asuba lafiya lafiya kalau shikenan ya yau lafiya lafiya in kuma shi ya zo ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce salamu alaikum assalamu alaikum sai ka ce salamu alaikum ka gani zaman lafiya ne ai yake ne Allah zai amince da ni to shikenan ba mamaki da hakan din in Allah ya taimaka wani sai kaga ya ma gane gaskiya amma kai kullum baka da aiki sai cutar da ni yaushe zan gane <laughs> addinin ka har bi. eh to gaskiya tana jawo hankalin wanda baya cikin ta sai ya makota. rashin gaskiya kuma na korar wanda yake kokarin gane gaskiyar ma ya nesance ta an gane wannan yawa Hmm. Hmm. in dai har kana tafiya ka tar da masallaci ana sallah kai sallah ka wuce ba a sa ka binciken waye liman me aqida su kai sallah ka wuce ka gane ko amma kafin kai sallah sai ya bayyana mushriki ne to wannan kuma sai ka kauce masa domin ana yin sallah don neman me to sai ka yi ta inda babu baka wahala ba to yauwa amma haka kawai musulmi in ka ganshi kamar zaton alkhairi wanda baka sani ba ka dauka musulmi ne kawai in kuma ya bayyana aikinsa ya nuna shi to wannan kuma shi shikenan aikinsa ne ya nuna shi ka bayyanta ko ba a sa ka binciken mutum ba kai ta kwakule kai ta kwakule ka gano to kai in aka ce za a kwakulo ka kai ma ba za ka kai labari yawa kai ma ba za ka kai gaci ba <laughs> Na. to mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati na jin shi nan ko in mun fita kai sai ka tambaye ni wannan sidirar ta kamala ibrahim a ah, <clears throat> insha Allah gobe in Allah ya kai mu batun walimar sabon fegi ko? unguwar su jauro gaji insha Allah Allah Ubangiji ya saka mana da alkhairi a gaskiya walimomi da aka yi a ɗan tsakanin na a cikin garin son sun nuna mana mu lalle muna koyi da sunna kuma muna jin nasiya kuma muna karɓar wa'azi domin an samu hallara matuƙa to Allah ya saka da alkhairi dama shi ya sa musulunci rayuwarsa tamkar ruwan sama ne da kuma tsiro idan aka jale tsiro an masa ruwa ya tsiro to in aka yi wasa zai yaushi in aka yi wasa zai bushe Kamar ana dan masa yayyafi kullum ya kaga yana girma yana yaduwa to shi ya sa ko da yaushe kake ga su ahli sunna al'amarin su baya tsufa kullum a sabo yake saboda suna yi wa junan su nasiha daga zarar sun hango wata ‘yan baraka ta fara tasowa za a ga an tashi ana tunatar da ‘yan uwa kuma su kuma ba za su yi fushi ba saboda sun san cewa eh abun fa gaskiya ce kuma ita ta haɗa mu daga an faɗa musu sai kaga sun karɓa to alhamdulillah a gaskiya walimomin da aka yi kwanakin nan sun ba da ƙaye sosai kuma ya nuna lallai muna da haɗin kanmu har yanzu kuma tafiya tana tafiya insha Allah sai gobe in Allah ya kai mu insha Allah wa sabon fegi kun mu sake yin wannan cincirindo kamar yadda muka saba musamman ma mutanen ku suna kokari gaskiya wani lokaci sai kaga har sun ma fi mu taruwa kafin mu zo su sun zo Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa wannan tafiya ta mu har jannatul firdaus Allah kuma ya kara mana hakuri akwai kuma wannan dan gidan malam buba mai walda shi ma ya ce yana gayyatar yan uwa walima alako ranar juma'a ne ko? halawar dan juma'a ya ce ko? o oh, ba ka nan suka zo ko? juma'a ko? to ranar juma'a insha Allah a hanyar dumme unguwar hanyar dumme can kafin aje filin idi Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ranar juma'a da ku ba da haɗin kai mu je mu wannan walimar domin a aurensa ya gayyaci walima an samu tangarɗa yanzu kuma ya samu matar ta aihu ya ce shi ba har yanzu yana so a je a taya shi murna ba mu je mun taya shi murnar auren ba ya gayyace mu ba a samu an je ba to don haka kuma matar ta aihu eh buban wanda na'am yawwa to insha Allah ranar juma'a ana gayyatar mu zuwa wannan wuri Allah ya ba mu ikon halarta batun tafiya malabu kuma kwanan nan insha Allah kwamiti za su zauna su tattauna akwai waɗanda aka rubuta sunayen su an kawo min sunayen waɗanda za su yi zama domin su tattauna su tsara mana yadda tafiyar za ta kasance insha Allah tunda yanzu an fara zafi tafiyar za ta fi daɗi domin an jinkirta saboda hunturun da ake yi da da kuma wahalar mai amma yanzu duka an samu sauki ga sanyi ya wuce sannan kuma an samu matsalar man ma ya yi sauki to Allah ya taimake mu gobe dai insha Allah muna sabon fege Allah ya ba mu ikon halarta mu yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وسلم وصليت وكنت باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في ناره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين